amma ba kana kana karar mu da ruwan kai ba? ka san na sha ganin yan iska amma mu taba ganin giredin dan iska irin ka ba An ɗaura auren gata na zaurawan Kano abba gida-gida. Aminu J Town da ɗan luwaɗi sun yi rikici a TikTok. Labari da ɗumi-ɗuminsa shine Aminu J Town dai tun bayan farkon rikicinsu da suka yi da shi da wani ɗan daudu wanda hakan ta jawo musu rikici a tiktok yanzu kuma aminu j town an gan shi a cikin live bidiyon wannan dan daudu wato dan luwaɗi inda aminu j town yake ta yi masa nasiha sannan kuma yake kokarin jawo hankalinsa amma ina shi kan wannan dan daudu ya yi nisa a nisa domin kuwa har matsala suka samu a cikin live bidiyon da sauransu ba tare da ɓata lokaci ba dai ga faifan live bidiyon da suka gudanar tsakanin aminu j town da wannan dan iska sai ku gane wa idon ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya luwaɗi za a yi jiya abinda Allah ya haramta ki na kake so in je na yi ko Oke, wai nan kai mace ne? To amma ku so ka fara rubuta sunan ka Sadiq Bakaru. Sadiq Fakaru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mace baka ce in je da nema wannan sai na yi sallar dare yau Allah na tuba astaghfirullah azim hatta Allah na tuba Allah okay yanzu kai namiji mijin aure kake nema to kai me ka kai darling to Allah kawo na gari Allah kawo na gari amin sunna <laughs> na gode amma ba kana kana karar mu da ruwan kai ba. ka san na sha ganin yan iska amma ba ganin giredin dan iska irin ka ba Oh, baby, come on, darling. come on, darling. Oh my God, oh my God. Oh my God. Amma dai mana kana jinin haila dan Allah, kana jinin haila duk wata? To ina ne auren kuma tukunna da zan yi jinin haila. Aure na ɗaya kuma ya mutu ƴaƴana biyu nan daga gani. Amma ka taɓa yin jinin haila tsakaninka da Allah? Ka ga malam. ta ce min da arziki ka zo. Kar a je bangaren kuma da bai kai bai kamata ba. A ai tambaya ne, haba haba sadiya bangaren da bai kamata ba yanzu mu ja musu ok wai zagi ni da nake zagi da a biya ni na daina ne yanzu ai an to kuma tun da ka daina an shi kenan darling thank you a ba da lufa kai ka fi lafiya gwasta ni wallahi dariya kake bani wallahi ka san mugun nishadi kake sani thank you darling ai haka nake so oh ka san dalili Allah ne da kanshi ya ce sai ya sa mutum dubu a wuta kafin ya sa ɗaya aljanna Allah an ba irin kumu za a kai wuta oh my god darling um, thank you Thank Allah ya shirya ka lafiya ce, Allah ya shirye ka. Thank you, bye bye. <laughs> darling, bye bye. Have a nice day, darling. And next customer, next customer. Huh. Ah. Oh my god, oh my god. Next customer. kwastoma ya daga min hannu in ka sun fi kwastoma ne kai ka daga min hannu oh my god darling ah, oh my god oh my god ah. Oh my god, oh my god. Ah. Mm, mm, mm, oh my god. Labari da ɗumi-ɗuminsa sashini. an ɗaura auren gata na Zaurawan Kano, wanda Injiniya Abba Kabir Yusuf ya gudanar. Wannan dai gwamnatin Kano shi ne za a ce aiki mafi girma da ta gudanar tun bayan hawan ta kan karagar mulki. Wannan auren gata dai ya zo ne bayan da Abba Kabir Yusuf da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso Madugu suka gudanar da wannan aure. tare da goyon bayan Malam Aminu Daurawa wanda shi ne ma Chief in Charge wato shugaban jan aikin baki ɗaya. Ga da yadda aka ɗaura auren da kuma sauran walima da shagulgulan da aka yi sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya. ɗari takwas da amare dubu ɗaya da ɗari takwas a sa su a lalle ranar juma'a sha uku ga watan goma a faɗin ƙananan hukumominmu guda arba'in da hudu za a ɗaura aurayen waɗannan angwaye ga baki ɗaya sannan shi da kansa zai jagoranci walima wacce za a wa waɗannan amare da angwaye a ranar asabar a wannan gida na gwamnati da muke ciki yanzu domin duniya ta shaida da wannan babban alheri da ya samu wannan jiha ƙarƙashin gwamnatinsa an raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an raya tattalin arziki da zamantakewa al'umma duk abin da ya kamata a yi da wanda ya kamata a yi da wanda aka yi duk za ku ji su a ranar asabar tare da manyan baƙi da aka gayyato daga faɗin ko'ina a wannan ƙasa tamu najeriya domin su zama shaida akan wannan aure naku dr mujahid ya yi bayani cewa profesa mulfashi ya rubuta littafi wanda ya ƙaddamar mana da shi a matsayin wanda muka so ya shiga cikin kyaututtuka da za a ba ma amare da angwaye domin su je su ci gaba da nazarin wannan littafi haka ne ma akwai littafi wannan da kuke gani kimiyya kimiyyar zaman aure wanda littafi ne mai shafi kusan 200 wanda shi ma na wallafa shi ko laccocin da ne akan aure aka tattara su wanda shi ma mun so ya zama kowane ango da amarya yana da guzirin wannan littafi. Ni da masu rike da mukamin gwamnatin Kano, kamar yadda kuke gani ci kowace ta yawa masallacin ya cika. ita kanta abin magana ta ɗauke sakamakon yawan al'umma muna addu'ar Allah ya saka wa gwamnan Kano injiniya Rabi Musa Kwakwasa da alkai Allah ya ba su zaman lafiya tare da zuri'a ta gari bayan da kuke gani yanzu gwamnan ne da kansa zai fara da na farko eh, gwamnan shine yanzu zai fara gashi nan za a fara daga farko wannan daurin auren za a yi samfula a jiha kananan hukumomi kuma an ba su umarni kowace karamar hukuma akwai adadin daurin auren da za ta yi kowace karamar hukuma kananan hukumomin jihar kano arba'in da hadisi ya aure sanatar rabi musa kwankwaso shi kuma shine waliyin ango ba haka da ya gashi nan abin da yake wakana kai tsaye yanzu haka gashi nan gwamnan kano ya nema aure eh, shi kuma gashi nan sanatar rabi musa kwankwaso waliyin ango zai ba da aure Thank you. rabi musa su zai bada aure a matsayin waliyin amarya wannan na jiha ne ake tattara a wannan masallaci na cikin gari ake daurawa yayin da ragowar dauran aurayen da kuke gani za a yi a ƙananan hukumomi ƙananan hukumomin cikin birni za a daura aure guda hamsin hamsin a kowace karamar hukuma yayin da ƙananan hukumomin da suke wajen birni ƙananan hukumomin ƙauyuka za a daura guda talatin talatin ragowar kuma za a daura su a nan sarkin na gidan sarki masallaci mai tarihi babban masallacin juma'a na farko a jihar kano idan kun kalla nan duk cincirin da mutane ne guri ba masakatun kai yan jarida da jami'an tsaro yadda mutane suke a ciki haka suke a waje Sakon kwaso ya tashi zai juya ya karbi aure an bashi aure kuma yanzu haka zai juya gashi nan zai tafi lokacin da ya mike tsaye gwamnan kano injina abba Kabiru su zai yi jawabi gashi nan a gefen gwamnan kano injina abba Kabiru su gwamna a lokacin da yake gudanar da jawabi Thank you. ga Allah mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai biyayya ga umarnin mijinki miji dole ne a yi masa biyayya Allah ya ba shi darajar da ba kowa ya ba a cikin al'umma ba iyayenmu da ƴan uwanmu da danginmu yanzu da haƙoƙi ya tashi daga kansu ya koma kan mazajenmu to mazajenmu dole ne mu girmama su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ba ta godiya ga mijinta ba ta da namiji yake samun cika haƙƙin da Allah ya ɗora masa. Don haka ku yi haƙuri da yadda za ku tsinci rayuwa a nan gaba. Duk yadda Allah ya ba mazajen ku suka kawo to ku yi musu godiya. Ku yaba kuma da abin da suka kawo ku zama masu haƙuri, haƙuri yakan cika ciki har ya zama to an yi tumbuɗinsa, amma rashin haƙuri baya wadatar. Duk abin da miji ya kawo ya ce ga iya abin da Allah ya bashi, to a yi godiya a sa albarka kuma a roƙi Ubangiji ya ƙaro wanda ya fi shi albarka. renuwa ko rashin yabawa ba za ta sa miji ya ji daɗin samun ƙarfin gwiwar da zai je ya ƙara nemowa a nan gaba ba. Duk abin da Allah ya sa ya kawo idan kika zama mai godiya to Allah zai jajirtar da zukatansa zuciyarsu za ta zama jajirtatta sai ki ga sun fara mata za a yi mana tambaya akan abin da aka bamu amana a ranar alkiyama maza za a yi musu tambaya akan amanar mu mu ma za a yi mana tambaya akan amanar su don haka don girman Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku kiyaye amanonin da Allah ya baku na mazajen ku mace za a yi mata tambaya akan iyalan gidanta da mijinta yaya ta rayu da shi yaya ta rike shi don haka ku sani cewa duk matar da ta ci amanar mijinta ko a shimfidarsa ko kuma a dukiyarsa ko kuma a fuskarta ko kuma abin da ya shafi iyalan gidansa Allah zai mata tambaya akan amanar da aka bata don haka ku kiyaye mu ma mu kiyaye iyayen ya ubangiji ka taimake mu ka tsayar da kafafuwan mu akan abin da kake so amin dan girman Allah ku zamanto masu biyayya ga mazaje annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta gari ita ce wacce idan ka kalle ta zuciyarka za ta sanyi hankalinka zai kwanta da ita idan ka bata umarni za ta bi ka idan ka hana ta za ta hannu daga abin da ka hane ta kuma mace ba za ta zama 'yan aljanna ba har sai ta sami yardan mijinta. Babu wata